barham sidi barham ñas sidi barham sidi barham gëm leen ne kii ay wéram du ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ka ba dan ka ladabi ko ka ba gaban ka ladabi ka koyar da idan ka ladabin kallo ka koyar da kunnen ka ladabin ji ka koyar da harshen ka ladabin magana ya fi ka dinga auna hatsi kana ba talaka shine annabi ya ce akrimu auladakum wa ahsinu adabahum akrimu auladakum ku girmama ƴaƴayanku wa ahsinu adabahum ku kyautata musu kambilan shuruta kullu muqarrara muqabbilan adaba wal mutabara la mu'azziman li alihi jami'a la siyamal qasatu لقينا شيخك ولو ابكاكا لكن لقيك يا جاك وهرس على الأوقات أي هرس واحذر من ابتلاء بلاء سيدي برحم سيدي برحم سيدي برحم سيدي برحم قمل لكي أي برم دفور nura assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau juma'a tara ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha bakwai ga watan mai miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alhamdulillah yau maulanmu sheikh ibrahim mansur imam kaduna zai gabatar mana da fassarar littafin ruhul adab littafin maulanmu sahibul faidati sheikh ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anu yan uwa idan ba mu manta ba a yau shekara sha biyu kenan da maulanmu shehu ya yi mana saukan katuma na fassaran wannan littafi kuma shehu ya yi shekara takwas yana gabatar mana da fassaran wannan littafi idan muka haɗa lissafi za mu ga shekara ashirin kenan yau insha Allah to yau shehu zai gabatar mana zai fara gabatar mana da fassaran wannan littafi daga farko saboda 'yan uwa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 والآداب المنصوصة في القرآن من العدل والإحسان ورعاية حدود الشرع بالجوارح والأركان والصلاة والسلام على الرسول السيد العبد المخصوص بالفصاحة والبلاغة والبيان والمنصوص عليه في صدق دعواه بالبينة والبرهان وعلى آله وأصحابه سادات الأقران والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بإحسان حق قدره ومقداره العظيم amma ba a yan uwa kamar yadda aka yi magana cewa za mu yi karatu cikin littafin ruhul adab lima hawa min hikamin wa adab to bi fallillahi tabaraka wa ta'ala wa rahmati wa aunihi za mu yi karatun amma za mu gabatar da bayanai a game da shanin shi ladabi ɗin da yawa manya suna zargin yara da rashin ladabi alhali ba su ba su ladabin ba ne da yawa za ka ga uba yana kwamfilin a kan ɗan shi alhali gata kawai ya nuna mai ya sai mai waya ya sai mai babban waya ya sai mai mota yana ba shi abinci mai daɗi bai taɓa kula da tarbiyyarsa ba sai ranar da ya mara wauta sai hankalinsa ransa ya ɓaci to hakanan malamai da almajirai hakanan shehunai da muridai shi yasa za mu gabatar da wata aya ta alkur'ani wadda a kanta ne dukkan ginin tarbiyyar 'ya'ya da almajirai da muridai ta ginu ubangiji allahu tabaraka wa ta'ala yana faɗa a cikin littafinsa mabuwayi allazi la yatihi al baɗilu min bayni yadayhi wala min khalifihi yana cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa kudu hannasu wal hijara بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم الله صدق الله العظيم وانا آية tana magana da iyaye tana magana da malamai tana magana da shehunnai tana magana da sarakuna tana magana da duk wani shugaba abinda allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi a cikin cikinta shine ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye wa kawunanku da kuma iyalanku wata irin wuta wadda take makamashinta su ne mutane da kuma duwatsu wata irin wuta ce wadda take makamashinta mutane da kuma duwatsu to a wannan aya tana cikin suratul taharimi aya ta shida sayyidina ali karramallahu wajahu wa radiyallahu ta'ala anhu da ya zo fassara wannan aya sai ya ce ai addibuhum wa allimuhum ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa an nasu wal hijara ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye wa kawunanku da kuma iyalanku ku kiyaye wa kawunanku da kuma almajiranku ku kiyaye wa kawunanku da kuma muridanku ku kiyaye wa kawunanku da mabiyanku wata irin wuta wata irin wuta wadda saboda tsananin zafinta ba mutane bane kawai makamacinta har duwatsu cin duwatsu take ta narkar da su sai Allah ce to ku kiyaye kanku daga wannan wuta ku kiyaye mabiyanku ko ƴaƴanku ko almajiranku ko muridanku to ya za a kiyaye sai sai na ali karramallahu jahu radiyallahu ta'ala sai ce ai addibuhum ku ladabtar da su wa allimuhum ku sanar da su duk mutumin da ka ladabtar da shi ka ba shi ladabi ka ba shi ilimi to ka kiyaye shi daga wannan wutar ya rage nashi ya zo cikin sunanu tirmizi da kuma al-mu'jamul kabir na imamu dabarani daga jabir bin samura Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la an rajulu wala rajulu hu khairun lahu min an yatasaddaqa kulla yaumin bisa'in wallahi mutum ya ba ɗansa ladabi ya fi a ce kullum siye sadaka da mudun hatsi kullum ka ba ɗanka ladabi ya fi soyuwa a wurin allah daga wannan hatsin da kake auna kake ba talakawa kana ta taimakon marayu kana ta taimakon talakawa gajiyayyu almajirai ga ɗanka a gida baka taimake shi ba wal al'aqrabu na aula bil ma'ruf wa anzir ashiratakal aqrabin kowa aziza kai ka fara da gidanka ka da gida idan ka ga dama za ka iya juya ma'anar ayan don wani zai iya cewa ni ban da ɗa ko ban da almajiri ko ban da muridi ko ni ba ko kai kaɗai kake rayuwa wannan aya tana magana da kai ya ayyuhal ladzina amanu kana ciki ba ka yi imani ba da Allah da manzansa ka shiga ya ayyuhal ladzina amanu ya ko da suka yi imani ku an fusaku ku kiyaye wa kawunanku wa ahalikum da iyalanku iyalanku idanka iyalinka ne hancinka iyalinka ne kunnanka iyalinka ne harshe iyalinka ne hannunka iyalinka ne farjinka iyalinka ne kafarka iyalinka zuciyarka so da in ma baka da yaya baka da almajirai waɗannan gaɓoɓin iyalanka ne ka kiyaye su daga shiga wuta shine ne Allah sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ka ba ɗanka ladabi ko ka ba gaɓar ka ladabi ka koyar da idan ka ladabin kallo ka koyar da kunnen ka ladabin ji ka koyar da harshen ka ladabin magana ya fi ka dinga auna hatsi kana ba talakawa ya fi ya fi ka dinga auna hatsi kana ba talakawa wato ka sanar da su kyawawan ɗabi'u ka karantar da su ilimin addinin musulunci shi ya fi daga ka dinga ɗaukan abin sadaka na abinci kana ba almajirai ko talakawa sannan ya zo cikin sunan na ibn maja daga anas ibn malik allah ya kara mar yadda cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akrimu auladakum akrimu auladakum wa ahsinu adabahum akrimu auladakum ya ku jama'a ku girmama 'ya'yanku ku girmama 'ya'yanku ku girmama 'ya'yanku sannan ku kyautata musu ladabi idan ba ka girmama ɗanka ba zai so ka ba zai dinga zuwa kusa da kai ba kana tozarta shi sai ji bai so yana tsoron ya zo kusa da kai in bai zo kusa da kai ba ba zai karɓi ladabin da ake so ba zai dinga zuwa wurin wasu abin da ya gani a wurin su shi zai yi za ka iya ka dinga cin abinci da su girmama su ne ka dinga cin abinci da su ka dinga zama da su ka dinga sa su wani abun da suke gani kamar ba su kai ba si misali kuɗi ne sai ka ba su ka ce ku aje mu wannan sai na nema sai ta mamaki yanzu ba na ne bani kuɗi zai kiyaye kuɗin nan to in ya dawo da su daidai to sai a mai wa'azi akan amana wannan abin da kai babban abu ne kaji kaji kaji kaji kaji duk mutumin da yake kiyaye amana ga duk ran da karasu. wani abu ya taso irin wannan zai cutar da wani ko zai ci amanar kai zai tuna tun yana yaro ga abin da ka gaya mai ba zai ba shi ne annabi ya ce akrimu auladakum wa asinu adabahum ku girmama 'ya'yanku wani yana zuwa yana ta kashe kuɗi yana roƙon Allah ya bashi ɗan ma bai bashi wasu kuma sukan haifi 'ya'ya maza da mata sai su ware matan su mai da su kamar dabbobi ba ruwansu da su sai mazan kawai shine annabi ya ce akrimu auladakum ku girmama 'ya'yanku baki daya wasu kuma sukan ware 'ya'yan wasu matan banda 'ya'yan wasu dukka haɗa suka girmama su kai ne ubansu duka kar ka ware akrimu auladakum ku girmama 'ya'yayanku wa ahsinu adabahum ku kyautata musu ladabi sannan ya zo cikin sunanul kubra na imamul baihaqi daga amru dan sa'idu dan as Allah ya kara mar yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nahala walidun waladan min nahalin ma nahala walidun waladan min nahalin abdala minal adabil hasani ko abdala min adabin hasani ko khairan lahu min adabin hasani ya ce iyaye annabi ya ce iyaye suna yi wa 'ya'yansu kyauta iri-iri wani za ka ga uban shi ya ba shi jari miliyan 500 wani uban shi ya ba shi gida na miliyoyin kuɗi wani ubansa ya siya masa babban waya wani ubansa ya siya masa babban mota wani duk sai ya canza riga ubansa yana masa ɗinki wani uban shi ya kai shi america hakanan za ka dinga ganin 'ya'ya iyayensu suna musu kyauta iri-iri annabi ya ce bari in gaya muku a matsayina na shugaban halittar allah duk babu wata kyauta da uba zai ba ɗansa da ta kai kamar ya ba shi kyakkyawan ladabi ka ba ɗanka kyakkyawan ladabi ya fi ka bashi mota ka ba ɗanka kyakkyawan ladabi ya fi ka bashi babban waya ka ba ɗanka kyakkyawan ladabi ya fi ka bashi babban gida ka ba ɗanka kyakkyawan ladabi ya fi ka bashi miliyan ɗari da yawa muna gani waɗanda suke wa 'ya'yansu irin wannan kyauta in sun mutu sai 'ya'yansu ne muka maza su tabu saboda dama ba su da tarbiyya ba su da ladabi to kuma abin da aka ba su nan sun kashe shi a cikin saban Allah to yanzu kuma ba wanda zai ba su ko su zama barayi ko su zama mashaya garin shaye-shaye sai su haukaci kuma iyayen ne suka ja kuma duk bannan da suka sai an rubuta iyayen suna kabarinsu kwarai kuwa amma in ka ba ɗanka ladabi to za yi ta yin ayyuka masu kyau ko da ka mutu sai ga aikin yana bunka. me yasa annabi alayhi salatu wassalam yake cewa idza mata ibnu adama ko idza mata insanu ko idza mata abdu in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu waladin salihin zai yu ba ladabi shi yasa kafin mu fara karanta ruhul adab dole mu magana da iyaye kar a dinga complain akan yaya in kai complain akan danka dawo kai tunani wani irin tarbiyya ka bai gata fa ka nuna mishi gata ka nuna mishi gata ba ladabi aikin banza shi yasa annabi alayhi salatu wasallam yake cewa ma na hala walidun waladan min nahalin abdala min adabin hasani babu wata kyauta da uba zai ba ɗan shi mafi girma da ta kai ya ba shi kyakkyawan ladabi wannan hadisi tirmizi ya rawaice shi imamu ahmad shi ma ya rawaice shi a wata riwayar ta imamu dabarani daga abdullahi dan umar allah ya kara mar yadda manzo allah sallallahu alaihi cewa yi ma warrasa walidun waladan ma warrasa walidun waladan khairan lahu min adabin hasanin duk cikin iyaye da suke mutuwa su bar wa 'ya'yansu gado an bar gadon gidaje gadon kamfanoni gadon motoci gadon filaye gadon gonaki annabi ya ce babu wanda ya bar wa 'ya'yansa gado na gani na faɗa kamar wanda ya bar wa 'ya'yansa ladabi a ji wannan magana ma warrasa walidun waladan khairan lahu min adabin hasani babu wani uba da ya taɓa barwa 'ya'yansa wani abin gado wanda ya kai gadon kyakkyawan ladabi gadon kyakkyawan ladabi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ladabtar da 'ya'ya fa sai da ta kai annabi ya yi umarni ya ce ku dinga aje bulala a cikin gida kun san dai ko dabba annabi bai duka ko kun taba jiya da ki manzala bai dukan dabba haka kawai sai dai idan tafiya ko yaƙi don azabar da dabba da sauran amma annabi bai taba dukan bawa ba bai taba dukan mace ba bai taba dukan dabba haka kawai ba amma da kansa yake cewa ta yi bulala don 'ya'yanku su san ba da wasa kuke ba amma fa ba dukansu za ku yi ba <laughs> kasan shi yaro in ya ga bulala ko baka ce ya natsu ba zai natsu to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗi kamar yadda ɗabarani ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mar yadda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce alliqus sauda haisu yarahu ahalul baiti alliku sauda haisu yarahu ahalul baiti fa inna fa innahu lahum adabun fa innahu lahum adabun alliku sauda haisu yarahu ahalul baiti fa innahu lahum adabun ku dinga rataye bulala a saman daki inda iyalai za su dinga kallo yara ya ce aje bulala kawai ladabi ne gare su in ji manza Allah sallallahu alaihi in yaro yana gigiwa aka hana shi sai baba ya ce kai ka gani ko in ya daga kai ya kalla sai shiru zai bar wannan abin da aka ce zai bar wannan abu da aka ce to a nan yan uwa idan muka lura da kyau za mu ga kurakurai ko kusakurai na ba'arin waɗansu daga cikin iyaye waɗanda za ka ga suna kula da 'ya'yansu maza suna wulakanta 'ya'yansu mata kai ka ce ba Allah bane ba su suna so su koma zamanin jahiliya wa iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajuhu waddan wa huwa kazim tawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab yace Allah sa ma hukumu kaga an koma zamanin jahiliya kenan da yawa mutane suna girmama 'ya'yansu maza suna wulakanta 'ya'yansu mata kuma cewa aka yi ma ko haihuwa za ka yi in ka fara da mace ka sani cewa aurenka albarka ya cika ciki kuma gidanka albarka zai cika kuma albarkar da ba ta yanke in ka fara haihuwar mata to albarkar ka ba za ta yanke ba amma kuma mu ba masu ba masu mata suna da albarka mu kula da su mu kula da haƙƙinsu kar mu dinga tozarta su har akwai hadisin da annabi alaihi salatu wasallam yake cewa man ala salasa banatin man ala salasa banatin fa addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul janna duk mutumin da Allah ya bashi ya'ya mata ɗaiɗai har guda uku sannan ya rene su bai wulakantar da su ba bai tozartar da su ba bayan ya ne su sannan kuma ya ladabtar da su bi ma'ana ya ba su ladabi bayan ya ba su ladabi sannan kuma da suka isa aure ya aurar da su bayan kuma ya aurar da su ya yi musu ihsani a wurin auren ya kyautata musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan aljanna ta tabbata gare shi ku ji fa ba wai nafila yi na raka ɗari ba eh, ba saukan ƙur'ani yayi sauka goma ba a mata uku ya haifa da ya haifi 'ya'ya mata guda uku sai yana son su yana son su yana kyautata musu yana ba su ladabi ya koyar da su tarbiyya sannan kuma da suka isa aure ya aurar da su auren auren kuma ya yi musu ihsani ya kyautata musu annabi ya ce wannan dan aljanna ya ce wannan dan aljanna ne wannan hadisi abu dawud shi ne ya rawaice shi saboda ka uwa da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata amana ce mai girma da almajirai da muridai amana ce mai girma a hannun malamai da shehunnai an gane ko al'umma jama'a amana ce a hannun shugabanni da sarakuna da yawan mu muna son a ce kai ne shugaban ƙasa kai ne gwamna kai ne sarki kai ne hakimi kai ne wane ne kai ne wane amma da ka san nauyin da ke kanka nasu da ka ce ba su ware kuwa saboda kuskure kaɗan za ka yi ka zame ka faɗa wuta haƙƙinsu ba zai ƙyale ka ba Allah bai bari a zalintan mai bayi sannan ya shiru ya kyale a shi zaka iya yi mai laifi ya kyale zaka iya shan giya ya kyale ka ka yi zina ya kyale ka yi wasu abubuwa da yawa amma ka cutan mai bawa <laughs> ba maganan kyalewa ba maganan kyalewa Allah ba zai kyale ba saboda ka yana da kyau mu saurari taujihi na ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran na'am ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran a sake karanta ta bismillahir يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والهجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم الله أكبر صدق wani zai ce to wannan maganganun da ake ta ai da iyaye ake to da babana ake kenan kai ma da kai ake na gaya maka in baka yi aure ba baka haihu ba gaɓoɓinka su ne 'ya'yanka ku gane wannan kowa yana da ɗa ba ma ɗa ɗaya ba 'ya'ya saboda ka idan har baka kai munzalin aure ba balle ka haihu balle ya zama kana da 'ya'ya to ai kana da idanuwa guda biyu 'ya'yanka ne kana da hanci kana da kunnuwa guda biyu kana da harshe kana da hannu kana da ƙafa kana da farji kana da zuciya wannan dole ne ka kula da su dole ne ka yi ƙoƙari ka kiyaye su daga barin fadawa cikin wutar da makamashinta ba mutane ba ne kawai har da duwatsu wato abin da ake so ka fuskantar da su ya zuwa ga aikin alkhairi ka ladabtar da su ka zaburar da su ka yi musu bayanin gaskiya su zama suna aikata ta ka yi musu bayanin ƙarya domin su ji tsoro su kiyaye abin da ƙarya take haifarwa in an yi ta sannan ka zaburar da su wurin sallah su dinga yin sallah in za ka je masallaci ka tashi iyalanka kar ka tafi sallah kai kaɗai ka je ka tashe su duk su tashi su tashi su yi sallah duk sanda wani abin alheri ka tashe su ko sadaka ne karka ce kai ne za ka dinga ba da sadaka da kanka wani lokaci ka dinga sa iyalanka su dinga yin sadaka wance ga wannan ki ba almajiri ke ma wance ga wannan ki ba almajiri kai ma wani ga wannan ka ba almajiri duk sanda kuka fita da yaro ka ba shi wani abu ya ba almajiri to zai ga wani alheri ne wanda ko baka nan bari yayi sannan sha'anin zikiri karatun alkur'ani san malamai girmama waliyai musamman ka koyar da shi san manzan Allah sallallahu alaihi ka koyar da iyalanka san annan sallallahu alaihi ka nuna musu cewa ba dan shi ba fa da ba wani alheri da ya zo mana da ba dan shi ba da alheri misqala zarratin bai same mu ba sannan ka koya musu san iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ka koyar da su karatun alkur'ani ka koyar da su karatun alkur'ani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu yadda ya kamata mu yi in mun samu yaya yana cewa addibu auladakum ala salasi kisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'at alqur'ani in Allah ya baku yaya ku ladabtar da su a bisa ɗabi'u guda uku ɗabi'a ta farko shine san annabinku sallallahu alaihi wasallam ɗabi'a ta biyu shine san iyalan gidansa waliyai ɗabi'a ta uku shine karatun alkurani to amma a yanzu duk wanda matarsa ta haifa mai da bukatar shi wai ya haddace alkurani kowa kai dai bukatar kaɗan ka ya haddace alkurani kowane irin abu zai yayi ai in ka kauce wa tarbiyyar koyar da shi san annabi sallallahu alaihi wasallama to kamar ka jefa shi cikin munafunci in ya rayu a cikin musuluncin to zai zama munafikin musulmi yi ta karanta alkur'ani yana janyo ayoyi amma yana sukar darajojin annabin sallallahu alaihi wasallam yana nema ya kafa hujja akan abin da ya faɗa na batanci amma in ka koya mai san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yin haka ba ko ya janyo aya ko ya kawo wani hadisi wadda za ta taɓa matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ko iyalan gidan shi so mu gane wannan sannan mu koya wa ‘ya'yayenmu kyawawan ɗabi'u wato ma'ana mu koya wa gaɓoɓinmu mu koya wa harshenmu faɗin gaskiya faɗin alkhairi mu koya wa kunnuwanmu jin alkhairi mu koya wa idanuwanmu ganin alkhairi mu koya wa hannayenmu taɓa alkhairi mu koya wa ƙafafuwanmu tafiya wuraren da ake aikata alkhairi sannan mu sabarwa gaɓoɓinmu iyalanmu almajiranmu 'ya'yanmu muridanmu mabiyanmu mu sabar musu da kyautatawa halittan Allah mu koya musu kyautatawa halittan Allah duk wanda ba za ka taimake shi ba karka cuce shi duk mutumin da ba za ka iya shiryar da shi ba karka batar da shi duk mutumin da ba za ka iya matsar da shi gaba ba karka janyo rigarsa baya duk mutumin da ba za ka ɗebowa aljihu ka bashi ba karka sa sami hannu aljihun shi duk mutumin da ya faɗi ƙasa ba za ka iya ɗaga shi ba karka sa ƙafa ka taka shi a zauna lafiya to irin wannan ne duk laifin da kai Allah ma sai ce je ka na yafi ba ka da problem da kowa ni da kai ne to na yafi je ka saboda haka musabarwa gaɓoɓinmu musabarwa 'ya'yanmu musabarwa almajiranmu musabarwa mabiyanmu musabarwa muridanmu da kyautatawa halittar Allah sannan mu tsawatar da su mu tsoratar da su daga shishigi da zalunci mu hana su yin gaba da musulmi karka yadda kai gaba da musulmi karka yadda ka ga ɗanka yana gaba da wani karka koya wa ɗanka shi ya sa masu baya suka ce in kana da damuwa da wani kar ka sa ɗanka ji karka bari ɗanka ma ya gane su waye makiyan balle tun yana yaro ya fara gaba da su ba mamaki ka mutu da wuri su cutar da shi gaba zai da su ta wauta su kuma za su yi amfani da shekaru su gama da shi kaga ka ja masa so daga sa 'ya'yanka cikin wasu rikice-rikice wanda su ba matsayinsu ba ne ka koyar da su ilimi ka koyar da su tarbiyya ka koyar da su san annabi sallallahu alaihi wasallama da san kyautatawa halittan Allah ka koya musu tsoron Allah ka koya musu san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sannan ka zame musu jagora kar ka dinga sa ƴaƴanka su yi abu kai ba ka yi kai ku tashi ku yi sallah kai kuma kana bacci su dinga ganin ka a gaba gaba a gaba gaba ka koyar da mutum da hali ya fi ka koyar da shi da magana ke za su ba suke cewa mu a wurinmu ba malami ba ne wanda yake wa'azi da harshe malami shi ne wanda yake wa'azi da hali mu a wurinmu ba malami ba ne wanda zai zo ta larabci ya yi ta maganganu ana kabbara suka ce laisar rajulu man ka labzuhu innamar rajul man ka lahazuhu mu a wurinmu ba namiji ba ne wanda sai yayi magana za ka wa'azantu a namiji shi ne wanda in ka kalli halayen shi kawai za ka ji tsoron Allah a zuciyarka amma ba maganan shi ba malami zai iya zuwa yi wa'azi yi wa'azi ya burge ka cikka malam wallahi dama ina da waɗansu kuɗaɗe na ji wa'azi da kai ina so a ba marayu malam a turo min account ka tura min miliyan ɗari in an yi sa'a ya raba miliyan biyu warai kuwa to abinda sufaye ba su yarda da shi ba kenan suka ce mun ji ba mu iya karatu ba amma a gwada ma a gani a wurin ɗabi'a a gawa zai ci kar a mana intabiyu a wurin karatu amma a yi mana intabiyu a wurin hali eh, yanzu yanzu ka ga takaddunmu excellent ba magana sau da ka yana da kyau mu gane cewa ba yadda za ka zargi ɗanka wai bai da kirki ko bai da ladabi ko bai da tarbiyya ba tare da kai ka sa shi a gaba kana janyo shi jikinka ba kana karantar da shi kana koyar da shi kana ladabtar da shi saboda ka dole ne mu dinga kulawa da 'ya'yanmu mu koya musu ladabi mu koya musu tarbiyya hakika wani mutum <laughs> ya zo wurin sayyidina umar ibn al ya kawo karan dan shi an ce dukan shi dan shi yake kullun yaron in zai fita da safe sai ya mare shi so uku ya dawo ma ya sake marin shi so uku kamar lazimin ɗariƙa ka san lazimi ba safan yamma ake ba to shi lazimin shi dukan baban shi sai baban ya zo ya ga sayyidina umar ya ce kaji kaji fa abin da ɗana yake min kaza kaza kaza sayyidina umar Allah ya ƙara mar yadda ya ce a je a zo da yaran aka zo da yaran sayyidina umaru ya fara yi wa yaron fada sai yaron ya ce amirul mumini ne da tambaya ta kai da bari kai na tambaye ka tukun sai ya ce to ina jinka sai ce don allah menene haƙƙi na akan ubana sai ce eh ka yi magana ka yi magana haƙƙinka akan ubanka abubuwa ne guda uku na farko ya zaɓan maka uwa ta gari haƙƙi na farko kenan kada je ya auri ballagaza mara kunya farko tun kamun a shirya zuwan ka duniya ya tanada maka uwa ta gari ya ce to ɗaya kenan ya ce na biyu fa ya ce na biyu in an haife ka ya sa maka suna na gari ya ce na biyu kenan na uku ba ya ce sannan ya kyautata maka ladabi sai ya ce to kalle shi ka gan shi nan ko ɗaya bai mun ba ya ce kalle shi ga nan ko ɗaya bai mun ba da ya tashi je auro uwa ta wata ga zama mara natsuwa duk rashin ladaban nan da nake daga wurin ta na koya ta zage shi ta shaƙe shi shine ni kuma nake ƙara da mari wato <laughs> ba ba shi kenan ba in ta zage shi ta shaƙe shi ni kuma sai gaura mai mari ya ce sannan bayan an haife ni maimakon ya samun suna mai kyau sai sa min suna ɗaci shi ne nake mai ɗaci ɗin ya ce sannan ba ruwan shi da tarbiyya na ba ruwan shi ko me nake yi tun da na taso bai taɓa tambaya na da suwa nake yawo ba duk yaran da nake yawo da su mutanen yaran banza ne amma bai taɓa mun faɗa ba sai sai na umar ya kalle shi ya ce to kai ka kawo ƙaran ubanka ashe kai ka kawo ƙaran ɗanka ashe ɗanka ne kamata ya kawo ƙaranka so da ka kuje ka cuci kanka ya ce kuta ku ba wuri wannan laifin ka ne ba laifin ɗanka ba saboda haka yan uwa yana daga abin da zai taimaki iyaye akan 'ya'yansu yawan addu'a yawan addu'a ko da ka ba ɗanka tarbiyya ko ka masa ladabi karka dogara da wannan ka ƙara kuma da addu'a addu'ar shirya addu'ar gyaruwa addu'ar nagarta wannan shine al'adar annabawa kun san dai annabawa ma'asumai ne kuma irin su irin tarbiyyar 'ya'yansu to amma duk da haka za ka iske annabawa waɗanda su ne mafifita a cikin halittar allah baki ɗaya sun fi kowa ilimi sun fi kowa ɗabi'a amma za ka iske su suna yi wa 'ya'yansu addu'a allah ka shirya mana zuriyarmu allah ka gyara bayanmu allah ka yi kaza ka duba annabi ibrahim alaihissalam annabi ibrahim a.s. yana cewa rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin allah ina roƙo ka bani ɗa amma in za ka bani ɗa ba kowane iri ba ka zaɓo min daga cikin mutanen kirki ka bani ya zama ɗana in za ka bani ɗa ka bani daga cikin mutanen kirki ya ubangiji ina roƙonka idan za ka bani ɗa mai taimako na to ka bani daga cikin mutanen kirki salihan bayi ba kowane iri ba ka san wani lokaci mu muke ja sai mutum ya ce Allah Allah yau shekaran mu goma kenan matan Allah kowane iri ma a bani eh sosai sosai kuwa sai ka ji mutum yana cewa to ni dai Allah ya'yan nan dai ana mun gori a kansu Allah ni kowane iri ma a bani to sai a baka irin su turji Hmm. irin su wane ne shekau irin su wani da aka taɓa yi wai anini in ya rasa abin da zai sata ma ya sace ka kai kanka ware kuwa ya je ya kaɗar da kai ba wani abu to amma ka ga da annabi ibrahim ya yi wannan addu'ar da allah ta shi amsa mai ce fabashar nahu bi gulamin halim a lura da wannan fabashar nahu bi gulamin halim sai muka masa bishara da ɗami haƙuri wace irin haƙuri ce za ta sa ubanka ya zo ya ce ka yi haƙuri kaji na yi mafarki Allah ce in yanka ka zan yanka ka ya ce to ya abati almatumar sataji duniya insha Allahu mina sabiri kai yanzu ubanka ya zo ya ce ka yi haƙuri kaji wallahi je na yi mafarki na yanka ka saboda haka da Allah kai haƙuri walla in ka samu ka kufce ka shige ɗaki ba abin da za ka yi ban da waya ana ɗauka za ka ce dpo da Allah ka turo a kama babana a kama babanka lafiya yanka ni zai saboda haka yan uwa babu abin da ya kai addu'a sannan annabi ibrahim alaihi salatu yana roƙon Allah tabaraka ta'ala akan kansa da shi da 'ya'ya da jikoki yake cewa jinubni wa baniya anna abudal asnam بسم da الرحمن وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله أكبر أنجا ji abin da yake faɗi a kaga mu yanzu 'ya'yanmu suka fusata mu sai rai ya ɓaci har da tsinuwa amma ka ji abin da shi ke cewa faman tabi'ani eh? fa homin minni wa man asani fa ka ghafurur rahim bai tsine musu Allah ga 'ya'yana nan wanda suka bi ni na suka bauta maka jikoki da sauransu irin bautar da nake maka to wannan muna tare da su shi sa shehu ke cewa man arada an yakuna ma'i fi hali fale suluk dariki fa man tabi'ani fa innahu minni kada mutum ce shi dan faila ne ko shi dan kaza ne sai a kalli aikin shi da aikin shehu iri ɗaya ne gashi dai wanda shehun ya gada annabi ibrahim ya ce fa man tabi'ani fa innahu minni ya ce wa man arada an yakuna ma'i fi hali falli yasluk dariki amma wa man asani Allah karka kona su fa innaka ghafurur rahim saboda haka iyaye su dinga yi wa iyayensu addu'a ko mai yaro yake kara ne mai domin addu'ar iyaye karɓaɓɓiya ce akan iyayensu ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasu da'awatin mustajabatun la shakka fiha ko la shakka fihinna salasu da awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne babu kokonto a cikinsu na farko da'awatul mazlumi wa da'awatul musafiri wa da'awatul walidi ala waladi addu'ar mutumin da aka zalunta shi yasa in kaga mutane suna zalunta wani ko maza ka zo kusa da shi kaɗan ba diya ka ce da Allah yi mun addu'a da yama addu'a yanzu za ta karbu haka nan matafi yana kan hanyar tafiya kuma tafiyar ta da'ar Allah ka ba shi diya ya maka addu'a to haka nan iyaye su ma in suka yi wa 'ya'yansu addu'a Allah yana karɓa wannan hadisi abu dawud da tirmizi suka rawaice shi saboda haka ya zama wajibi akan iyaye kar su haramta wa 'ya'yansu addu'o'insu su dinga yi musu addu'a kuma su rika yi musu addu'a mai kyau su kiyayi tsine musu su kiyayi musu baki kar su dinga yi wa 'ya'yansu baki saboda in sun mutu 'ya'yansu yi musu addu'a in ka tsine wa ɗanka shi kenan tun da ranka kun yi bankwana balle kuma ka mutu Allah ya kyauta to ya za a yi ɗaya zama nagari uban sai na tsine mai bayan annabi ma ya taya su duk ɗan da yake zagin iyayensa to ba zai zama mutumin kirki ba duk ɗan da iyayensa suke la'antarsa ba zai zama mutumin kirki ba saboda haka wannan littafi da za mu karanta ɗin ya kunshi bayani akan ladubba kuma nasiha ce da shehu ya ɗauko ga al'umman musulmi baki ɗaya don haka yana da kyau kar mu cinye lokacin mu karanta waɗansu kaɗan daga cikin baitukan duk da dai ba mu shiga ba amma yana da kyau tun da littafin za mu karanta mu karanta waɗannan baituka in Allah ya kawo mu ci gaba da ɗora akan bayanin ladabi har mu shiga cikin littafi bismillah ikwani مني su إخواني فلتمسكوا طريقة jari نصيحة مني إلى إخواني ألا فتمسكوا ذلك لا نصيحة مني إلى إخواني ذلك طريقة

ما يقول إبراهيم ناجل الحاجي عبد الإله بدرنا الله من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم

رضا من بعدي بسم الله ثم الحمد لله ذي الشغل العظيم نصيحة مني إلى إخواني وتمسك طريقة تجاه لا نصيحة مني إلى إخواني فتمسكوا طريقة لا نصيحة مني إلى إخواني وتمسك طريقة لا طريق مهد الفضل والرضوان أسس بالسنة والقرآن لا طريق مهد الفضل والرضوان أسس بالسنة والقرآن نصيحة مني إلى إخواني وتمسك طريقة تجاني ولازم لازم أسير طريقي إذا ينال الربح بتحقيقي ولازم لازم أسير طريقي لا فلست في أخذ الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تسلو ألا فلست في أخذ الطريق تربه إلا إذا كنت دواما تسلو نسيئة من غير الله لا مكملا شروطه المقررة وكاملا آدابه المعتبر الله مكملا شروطه المكررة مكاملا آدابه المعتبر الله مؤزما لآله جميعا لا سيما الخاصة مؤسما لأهله جميعا لا سيما الخاصة مضيئا نسيئة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة الجاني ألا مكملا شروطه المقررة مكافئا آدابا والمعتبر الله مقسما لأهله جميعا لا سيما الخاصة قوم الله مقسما لأهله جميعا لا سيما الخاصة قوم مني يسلك طريقة التجاني الله إذا شرعت في الدكار الورد فلازم الآداب قدر الهدي الله إذا شرعت في الدكار الورد تنازم الأعداء وقادر الهدي ألا تأدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للموادين ألا تأدب في ظاهر وباطن ألا به يرقى المرء للموادين نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني الله إذا شرعت في ابتكار الورد الله فلازم الآداب قدر الهدي الله تأدب في ظاهر وباطن الله به يرقى تهدئة من إلى إخواني وتمسك طريقة الثاني واستعذرن شيخ خلق ربي فذاك شيخه بدون ريب الله واستعيرنا شيخ خل مربي كذاك شيخه بدون ريب الله ولازم الهود رواسكنا كذاك خلوة تقيم ولازم الوحود وسكونا كذاك خلوة تؤين هنا نزيعة مني إلى إخواني فتمسك طريقة التجاني نصيحة مني إلى إخواني طريقة تجاني نصيحة مني إلى إخواني طريقة التجاني نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني نصيحة तुम मिन्नी इला इखवाने पर तुम से को डरेगा सच जाने नसे तुम मिन्नी इला इखवाने पर तुम से को डरेगा जाने नसे तुम मिन्नी इला इखवाने पर तुम से को डरेगा जाने वल्लभ कबीर नासिहा kami la irfani imaman salihan haleluya bersama kami tu dapiri wakun kemayyitin jawaman tu biri من إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني ولا تخالفه ولو بان فساد رأيي فكن دواما زاتسا فخطأ لشيخ أقوم وأن يقوم من المريد عند من عقل نسيئة من إلى إخواني فلتمسكوا وسكون طريقة التجاري لا تلتفت لغيره في العالم وكن كما لو كان دون عالم فليس للمريد غير ذا الرسول ثم مولى والعلي نزيهة مني إلى إخواني بل تمسكوا طريقة التجاني ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول وكن مع الشيخ دواما تربه وكن محبا ومقبة تبلغ مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة تجاني بقدر ما تحبه تنالوا امدادوا بالقوم هذا قابل بقدر ما تحبه تنالوا امدادوا بالقوم هذا قالوا أنفق طريفا جامدا في طلبي رداه بادر إن أشار تسبي نسيئة مني إلى إخواني فتمسكوا طريقة تجاني وأرد شيخك ولو أبكاك لكنه لخيرك يا جاك وهرس طال الأوقات أي هرس واحذر من ابتلى بلاء النفس نسيئة مني إلى إخواني فتمسكوا طريقة التجاه إذا رأيت مظهر الجمال لا تلقى ورد مظهر الجلال إذا رأيت مظهر الجمال لا تلقى ورد مزار الجلال فكل ذا أمر الإلهي يسدى قد جل أن يكتب فيما أسدى نصيحة من إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجار لا تتالم إذا رأيت إذا يتلغى الغلاب لا تتألمن ta Isa ya tarkar gini zakuli Allah akana موليا تركنا إليه مقبل الإله بركنا مني إلى إخواني طريقة وإن بليت باشتداد وشرور فاصبر وسرور فكل ليل بعده نهار وكل أسر بعده اليسار نسيحه مني إلى إخواني هل تمسكوا طريقة التجار لا بل كل أسير بعده يسراني كما ترى الأمل أدناني إذا رالية حكم الإلهي كل قبلة باقية نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجانة نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجانة نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا انا نصيحة مني الى اخواني فلتمسكوا طريقة تجاني يا ربي يا رب امين يا رباه يا سمد امين فكم مجيسا لنا يا واحد الاهد امين يا بر امين يا ويترو آمين يا عين المراد أجل آمين يا من لا له شفاء كلا ولا ولد آمين أجس أبيدا آمين. وفرج كربه أبدا آمين. يا من لا شبيه له حقا ولا ند آمين. أنت القياس لكل خائف وجل آمين. يا رب آمين. يا حق آمين. يا من لا له ضد آمين. فرج لأمة خير الخلق قمهم آمين. فرج لأمة خير الخلق غمهم فرج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 wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya kai mu zuwa juma'a za mu ci gaba za mu yi ta makadabin za mu fassara wato sunan littafin ma za mu fassara za mu fassara menene kasida me bambancin shi'iri da kasida me bambancin su menene sunan baiti din dangon farko da dango na biyu sannan menene ruhi menene adab ya kamata sunan littafin ruhul adab ko kuma a da urjuzatu ruhul adab menene al-urjuza menene al-manzum menene ruhi din menene ladabin to sannan mu faɗi da yaushe aka rubuta littafin littafi ne mai ban mamaki ɗan shekara ashirin da ɗaya ya rubuta littafin amma kun san adadin baitika baiti ɗari da ashirin ne baitukan da ke cikin littafin baiti 120 shi kuma a baiti 121 shi kuma shekarun shi 21 an gane shi shekararsa 21 ya rubuta baiti 121 aka ce to menene hikimar haka ya ce shekara ta 21 amma ina yin nasiha ga mai shekara 100 Shi ne dalilin da ya sa baitukan suka zama 121 in aka cire 21 shekaru na kenan baiti 100 da tsofaffi nake saboda haka mun zo daki daki daki daki in Allah da zamu ta tafiya a haka kadan kadan kadan wancan karan shekara nawa muka yi shekara takwas ko to wannan karan ba mu sani ba watakila kuma eh, Allah ya ba mu ikon dai kammalawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Barham, Sidi Barham a ñas Sidi Barham Sidi Barham gëm leen ne kii ay wiram du neen Sidi Barham Sidi Barham a ñas Sidi Barham Sidi Barham gëm leen ne kii ay wiram du fo